sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin fansar rai littafi na biyar. Masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na hudu mun dakata ne a cike da cikunya ya amsa ya ce to da mun gode. Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kawai kai tsaye sai wajen azhar sannan suka tashi suka yi alwala shi da dat din shi da dash din shi suka tafi masallaci bayan sun yi sallah ne a hanyar su ta dawowa dat ya ce son me yasa kake accepting din Alhaji Mani da ya da ya nemi ka kasance lauyansa da zai tsaya mishi ya amshi gidan shi kallon dat din yayi cike da mamaki yace dat wa ya faɗa maka murmushi ya ce ai ka san yayan aboki yayan abokina ne muna gaisawa da shi sosai gaskiya ba zan ji daɗi ba idan har baka tsaya masa ba bata fuska Faruk ya ce dat ka san ba zan iya bin bayan rashin gaskiya ba kuma shi Alhaji Mani bai da gaskiya gidan wasu marayu ne yake so in tsaya mishi ya amsa a'a son ba tunanin haka a'a son ban tunanin haka baka sani ba ko gidan shi ne Allah da gaske nayi da gaske nayi bincike ba nasa bane na ba shi hakuri dan ni aiki na babu magudi a ciki gaskiya gaskiya kawai nake goya ma baya marere cewa yayi yace please that ka taya ni da addu'a Allah ya shige min gaba akan wannan aikin nawa banda buri a rayuwata da ya wuce in taimaka ma masu gaskiya wajen ganin na kwato musu haƙƙinsu don daman wannan dalilin ne yasa na je na karanci lo cikin sanyin jiki da ya ce haka ne son insha Allahu zan ci gaba da taya ka addu'a kamar yanda nake yi a kullum cikin jin daɗi ya ce na gode sosai dadi na suna shiga gida direct part sa ya wuce a saman kujera tresita ya kwanta tare da ɗage kansa sama tunanin shi ɗaya yadda shari'a kusan biyar suka taso shi a gaba a cikin wata biyu ko ina kokari yake wajen samun bayanai da suka dace sai dai shari'ar jawahir ita ce kadai matsalarsa har yau bai samu jin komai daga wajenta ba barista umar faruk alhaji sani mai shadda da hajiya saratu haifafun garin daura ne da ke cikin jihar katsina sun fito daga famili ɗaya na wani babban alkali nasir mai shadda ‘ya'yan shi uku a duniya Alhaji Abdulaziz ne babba sai Alhaji Umar sannan autar su Hajiya Ikilima Hajiya Nuratu ɗiya ce ga Alhaji Umar shi kuma Alhaji Sani mai shadda ɗa ne ga Alhaji Abu Abdulaziz su biyu iyayen shi suka haifa shi da kanin shi kasancewar iyayen su masu son junan su ne yasa suka haɗa ƴaƴan su auren zumunci shi da diyar kanin babansa Hajiya Nuratu bayan bikin su ne Allah ya yi ma mahaifinta rasuwa ya rage daga kakanninta sai 'yan uwan babanta biyu suka rage mata don dama mahaifiyarta wajen haifuwarta Allah ya mata cikawa Alhaji Sani mai shadda babban ɗan kasuwa ne yana da manyan shagunan shi a cikin garin Katsina da Plaza wannan dalili ne yasa bai zauna a Daura garin iyayensa ba ya zauna a cikin garin Katsina Hajiya Kilima a can garin su take aure wani kansilan garin tana da yaranta biyar shekarun su. Alhaji Sani mai shadda hudu da aure sannan Allah ya ba su haifuwa suka haifi Umar Faruk sunan mahaifin mam da ya rasu aka sami shi bayan shi sun haifi 'ya'ya biyu amma duk sun rasu tun daga nan kuma ba su sake haifuwa ba duk san duniya suka daura suka dauka suka daura ma ɗannan nasu tilo yayi primary da secondary school nashi a makarantu masu tsada a cikin garin Katsina inda daga gefe ɗaya ya samu ilimin shi na Islamiyya bakin gwargwado ko da Faruk yake dan masu kuɗi wanda yake da gata gaba da baya amma hakan bai sa ya tashi sangartaccen yaro ba yana da hankali da tausayi sosai don tun yana karami inda ya ga almajiri to duk kuɗin da suke hannunsa sai ya bashi in ma babu to wajen mahaifin shi yake zuwa ya amso ya bada Wata rana lokacin yana ajin karshe a secondary school yana kallon wani fim, ya ga yadda ake shari'a ana fafatawa sai abin ya burge shi sosai, ya ji yana son aikin don haka ya je gidan wani makwabcinsu abokin dadinsa da yake lauya ne ya matsa mishi sai da ya je da shi kotu ya ga an yi shari'a a gabansa. wata ta burge shi wata kuma ba ta yi masa daɗi ba ganin yadda wasu da gaskiyarsu amma ake musu fin karfi don haka ne ya ce shi ko bai da karatun da zai yi sai na lo iyayen shi ma suka amince da hakan don duk abin da yake so su ma shi suke so yana gama secondary school din shi suka tura shi can US a can yayi karatun lo din sa. tsawon shekaru shida ya zama babban lauya ya dawo lokacin da ya dawo ana gwagwa da wata shari'a wanda makwabcinsu ne yake yin kusan shekara ɗaya nan ya damƙa mishi ita kuma ya yi nasarar lashewa haka ya taya shi da wani Justin Samir suka kara a wata shari'a nan ma ya lashe hatta shi kanshi barista Musin sun yi wata shari'a da shi nan dadin shi ya fara ciko sama mishi aiki da yake abu ga masu kuɗi aka bashi a head court barista Faruk baya tsaya ma duk wanda bai da gaskiya ko da bai sani ba ya tsaya maka daga inda ya gano kai ne ba akan gaskiya ba zai barka ya ce ka canza lauya a haka ya fara yin suna a cikin wata na takwas da fara aikinsa barista Musin ya rasu nan aka ɗauko shi aka mai da shi a High Court aka ba shi mukamin shi a ranar da ya fara zuwa court ɗin ya amshi shari'a guda biyu da barista Musin ɗin ya fara bai ida ba na wasu bayan Allah watan shi biyu a court ɗin ya zo suka yi wata shari'a bayan sun gama tasu ne a ranar aka zo aka yi ta jawahir ya ganta ta bashi tausayi ya ji yana da gurin yana da burin yana da burin tsaya mata Nasiba ya ce ga wani ciyaman na garin Katsina Alhaji safiyan abokin dat ɗinsa ne ita ma maminta kawar momin shi ce bayan gama karatun shi ne da ya dawo suka haɗu da ita ta zo gidan sannan shi ma mamsai tana aikan shi gidansu wajen hajiyarta mamsai ce ta yi mishi sha'awar ya auri nasiba shi ma da yake ya lura da nutsuwarta sai amince suka fara soyayya har zuwa yanzu da ake shirin tsaida maganar aurensu digiri ɗinta kawai ake jira ta ida haɗawa wayarsa ce ta fara ringin yasa ya tashi zaune daga kwancen da yake ya ɗauko wayar ganin nasiba ce yasa ya yi murmushi tare da yin fikin ya ce sahiba ta ya kike daga can bangaren amsawa ta yi da lafiya kai ma da fatan haka na? ni ma lafiya nake sai dai shiru yayi sai dai me cewar nasiba a hankali ya ce sai dai tunaninki da nake yawan yi dariya ta yi cikin jin daɗi ta ce wallahi ne ma haka nake fama da tunaninka wai ba za ka yi masu dat magana ba su zo su nema maka aure na ni fa hankali na ba zai kwanta ba in har ban ga an yi auren mu ba don ina tsoron yan matan nan na san suna saka ido sai sa na kasa samun nutsuwa dariya barista faruk ya yi sosai ya ce lallai nasiba da alama za ki yi kishi taɓe baki ta yi kamar tana a gabansa ta ce in ma ka ji an ce kishi to kaɗan kenan don hauka ma zan iya yi a kanka cikin jin daɗi ya ce na gode sosai my wife to be insha Allah limshi idananta ta ce kai fa me za ka iya yi a kaina idan aka ce wani yana sona murmushi cike da kasaita ya ce ba na ma tunanin akwai wanda zai iya jayayya da soyayyar da nake yi miki don na san na riga da na mallaki zuciyarki hmm. Allah lovely haka ne fa ni dai fata na ka kasance tare da ni har abada wannan ba matsala bane sweetheart ni ma fatan da nake kenan a rayuwata kallon agogon bango yayi ganin biyar tayi yasa yace ce sweetie zan kira ki da anjima yanzu zan fita wani dan aiki da zan yi Ba ta fuska ta ce ni fa wallahi aikin nan ya fara isa ta duk shi yake cinye min lokaci na murmushi yayi yace kar ki damu za mu yi waya ki kwantar min da hankalinki a hankali ce, mm nan suka yi sallama ya kashe wayar miƙewa ya ɗauko kiɗin motarsa ya fito ya bar gidan hanyar unguwar yari ya kama yana zuwa sai da ya biya wajen ogan prison ɗin suka gaisa ya faɗa masa zai ga jawahir nan ya kira wani ma'aikacin gidan suka tafi tare suna shiga sai dai suka gaisa da mai gadi sannan ya buɗe musu wajen jawahir ɗin daga bakin kofa ma'aikacin ya tsaya inda barista faruk ya shiga ciki ya same ta tsaye wajen yar karamar tagar da take a ɗakin ta juya baya matsuwaye a hankali muryar jawahir ya ji cikin sanyinta ta ce a kowane lokaci gargaɗi nake yi maka akan ka nisantar da kanka daga gare ni amma a kowane lokaci kara kusanto kanka kake yi shin wai ka gaji da rayuwarka ne dan kuntun murmushi ya ce kusan haka in dai akan aiki na ne to ban damu da rayuwata ba jawahir ya kamata ki fahimce ni ni fa ban zo da niyyar in cutar da rayuwarki ba cikin muryar kuka ta ce haka su ma sauran suka faɗa ni dai shawarar da zan baka shine ka fita ta. ka bar ni in mutu don mutuwar ita ce ta dace da rayuwata ciki da mamaki ya ce me yasa kika ce haka jawahir ba tare da ta juyo ba ta ce saboda ita ce sakamakon abin da na aikata girgiza kai yayi ya ce ba zan yarda da maganar ki ba jawahir dan baki kama da wanda ta yi kisan ba ni dai dama nake so ki bani in taimake ki ta hanyar faɗa ta hanyar faɗa min dukkanin abin da ya faru ta haka ne kawai zan iya taimaka miki girgiza kai ta yi ba tare da ta juyo ba ta ce babu abin da zaka iya sani game da ni ina kara baka shawara kai baya da ni in ko ba haka ba za ka yi da ka sani a rayuwarka don kai ma ba za a taɓa barinka ba matsowaye ya ce jawahir su wane ne ba za su taɓa na ba juyowa ta yi ta mishi wani irin kallo sannan ta juya ta koma ta zauna biyo ta barista Faruk yayi yace Jawahir kin yi shiru ki ban amsa maimakon ta yi magana sai ta ma haɗe kai da gwiwa da ta ci gaba da ta ci gaba da kukanta barista Faruk ya yi juyin duniyar nan ta yi magana amma taki kan dole ya juya ya tafi ya bar ta cike da jin haushin rashin maganar da ta yi masa gudu yake sosai yana neman maboya cike da tashin hankali ya waiga ya kalli wata tsohuwar wata tsohuwa tukub saman iska tana biye da shi gashin kanta mai tsawo sosai wuta tana kamawa ta bisa shi wata 'yar buka ce da ya hango cikin sauri ya nufi wajen bukar da ya samu mafaka karkashin wasu tilin ciyawu ya shiga ya ɓoye zufa take ta kwararowa a jikinsa ta ko'ina yana kallon matar ta shigo ta tsaya tana kalle-kalle can kuma sai ga ta fara nadewa siffar jikinta tana komawa ta macizai wani irin katan maciji ta koma wanda saboda girmansa sai a haɗa kusan mutane katai uku sannan a yi faɗin macijin a hankali yake tafowa yunifi wajen ciyawar karshen tashin hankali ya shige shi don ya san yau kwanakin shi sun kare duk yanda ya so ya tashi ya gudu amma ya kasa don ya san ko da ya tashi bai da wajen tsira karar faduwar wani abu ne yasa ya farka firgit daga baccin da yake gabaki daya ya jike yayi zufa sharqaf sai bari yake waige waige fara yi a ɗakin tare da kunna makunnin fitila ajiyar zuciya ya sabke tare da furta alhamdulillah da ya gaba da gaske bane mafarki yayi glasscop ne ya gani a tsakiyar ɗakin a fashe tabbas karan shi ne ya tada shi daga baccin da yake yi mamaki ya fara taya aka yi kwaf ɗin ya shigo ɗakin shi har ya fashe kallon agogo ya yi ganin karfe ɗayan dare ya sa cikin sanyin jiki ya koma ya kwanta ba tare da ya kashe bedsit lab ɗinsa ba kasa komawa bacci yi don mafarkin da ya yi ya ba shi tsoro sosai don ko a bai taba ganin maciji mai girman wanda ya gani a mafarki ba sai dai tsohuwar da ya gani tana bin sa tabbas ya taɓa ganin fuskarta, amma kuma a ina tunowaye da tsohuwar da ya gani ya kusa bugewa lokacin da ya lokacin yana tukin mota zumbur ya tashi zaune yana kara tuno fuskarta tabbas ita ce ita ce to ko dai ba mutum ba ce. girgiza kai yayyace ce wannan na san sharrin mafarki ne ba komai ba nan ya koma ya kwanta tare da sake yin wata addu'ar har wajen karfe uku idanunsa biyu yana tunanin mafarkin da yayi kafin daga bisani bacci ya dauke sa har ya tashi da safe jikinsa babu kwari tun daga ranar kusan kullum sai ya yi mafarki da tsohuwar nan kowace rana da irin mafarkin da zai yi na tsoro a kanta kwana uku bai samu ya je wajen jawahir ba saboda wata shari'a da suka shiga tsawon kwanakin a can garin kano sai da suka yi nasara sannan ya dawo gida sai dai duk da haka jawahir tana a ransa ya ce barista bilal ya rinka kwatanta zuwa wajenta ko a dace shi ta faɗa mishi wani abu a kanta amma kullum suka yi waya barista Bilal cewa yake ba ta ma sa bare ta yi mishi magana shi dai barista Faruk ba dan ya yarda ba dan ya san da kyar ne idan yana zuwa saboda ya lura kamar tsoron ta yake ji ranar da ya dawo ganin dare yayi yasa bai je ba yayi zamansa a gida dan ya huta amsa waya ko har ya gaji da masu kira suna taya sa murnar nasarar da suka yi washe gari ko da ya je aiki ya leƙa 'yan ayyukan da suka dace ya yi sannan ya tashi yana shirin fita barista bilal ya shigo ofis ɗinsa kallonsa ya ce barista fita ma za ka yi ko eh zan je can prison barista bilal ya ce allah ko barista da za ka bi ta shawarata da ka kyale yarinyar nan kila ma ba mutum ba ce kai dai ka sani matsoracin kawai ni dai sai na je daman ko daga ce min kaje ban yarda da kai ban yarda da kaje din ba murmushi barista Bilal ya ce kara gara da ka gane haka dan tabbas ban je ba wucewa barista Faruk ya ce ni kaga tafiyata kar ka bata min lokaci nan ya wuce ya fita ya shiga motarsa ya tafi yana shiga zaune ya same ta ta jingina kanta a jikin bango tana kallon sama tsayawa yayi daga gefenta ya ce jawahir lokaci yana korewa duka fa yanzu kwanaki hudu ya rage a zauna a kotu banda wata kwakwarar hujja da zan roke ki da zan wata hujja da zan kare ki da ita Barmushi ta yi ba tare da ta ɗago kanta ba ta ce barista ya kamata a ce abubuwan da kake gani a mafarkinka ya sa ka janye daga tsaya min da kake so ka yi ba zan gaji da faɗa maka ka fita daga rayuwata ba cike da mamaki yake kallon ya ce mafarki kuma wani irin mafarki kike magana ina yi ba tare da ta kalle sa ba ta ce na san ka sani tun daga tsohuwar da ka gani ta gifta maka ta gaban mota zuwa ga mafarkin da kake yi da ita shawarar da zan baka kawai ita ce ka zare hannunka daga cikin wannan shari'ar mamaki ne ida kashe barista faruk ya ce jawahir ya aka yi kika san tsohuwar da mafarkin da nake yi waye ya faɗa miki bayan na san babu wanda ya sani in ba ni ba kuma ban faɗa ma kowa ba anya kuwa zargin da ake yi ba gaskiya bane ki ba mutum bace dan kuntun murmushi ta yi ta ce lokaci guda kuma hawaye suka gangaro mata ta ce wannan amsar ce nima na kasa ganewa a yanzu sai sa nafi bukatar mutuwa akan rayuwata idanu ya zuba mata yana kallanta ba karamin firgita ya yi da maganganunta ba nan ya fara tunani akan mutum ko aljanci bai ida tabbatarwa ba sai da ya ji ta ce masa sai da ya ji ta ce na san dole ka yi tunani akan hakan amma ni abin da na sani shine ni mutum ce kamar kowa girgiza kai yayi ya ce ban yadda da hakan ba idan ke mutum ce tiya aka yi kika san tsohuwar da na kusa bugewa har da mafarkin da nake yi haɗe kanta ta yi da gwiwa ta fara rusa kuka ta ce barista baka da hali irin na su barista musin ba zan gaji da ce maka ka zare hannunka ba don ban so ka shiga wahalalliyar rayuwa cikin sanyin jiki ya ce na ji haka amma idan kin san ban da hali irin nasu to me zai hana ki faɗa min tarihinki sannan su barista musin wani irin hali ne gare su shiru ta nan ya sake maimaita mata numfashin da ya ja ta fara sabkewa ne ya sa numfashin da ya ta fara sarkewa ne ya sa ya saurin kara matsawa kusa da ita da mamakin shi sai ga har ta yi bacci cikin sauri ya ja da baya ya ce anya ko yarinyar nan mutum ce juyowa ya fita ya je ya samu mai gadi zaune a wajen da yake zama tare da ma'aikacin prison din da suka zo tare da shi cikin sanyin jiki ya ce baba ina so in maka tambaya akan jawahir in ba za ka damu ba murmushi mai gadi ya ce ni kuma insha Allah zan faɗa maka abin da na sani Zama yi daga gefen mai gadin ya ce baba, ina so ka faɗa min a iya ganinka shin jawahir tana wasu abubuwa na mamaki masu kama da na aljanu? Murmushi yayi ya ce tabbas ni ma kaina abin da nake so in sani kenan don wasu lokutan in ji wasu lokutan in ji tana wasu irin surutai tana kuka a da duk ayyukan da ake fitar da ita tana yi amma hannunta babu kanta ko kaɗan da za ka gane cewa tana cikin wahala ko aikin aka fita da ita baka ganin alamar gajiya a tare da ita kai abubuwa da dama dai in ka ta tayi sai ka dasa alamar tambaya sai dai gaskiya na fi tunanin mutum ce saboda akwai ta da kula da addini dan da lokacin sallah ya yi. Za ka ga tayi alwala ta yi sallah in ma babu ruwa za ta roke ni in san mata ruwa ta yi alwala amma ni ma fa ina yawan kokonto a kanta har yau na kasa gane gaskiya a kanta ajiyar zuciya barista faruk ya sauke ya ce shi shikenan baba na gode sosai da bayaninka yana fita a mota tafiya kawai yake yi amma tunanin shi yana ga jawahir duk da ya rasa ya ma zai yi don ya kasa gane kanta yana isa kotu direct office ɗin barista bilal ya wuce barista bilal yana ganin sa ce allah ya sa ba maganar jawahir ka zo min da ita ba don wallahi da na ganka da na ganka gabana har faduwa yake yi murmushi barista faruk yayi tare da zama ya ce kai dai ka cika tsoro ni ba wannan ya kawo wani ba na zo in maka tambaya a game da aikin su barista musin idanu barista bilal ya zuba mishi yana kallon sa, nan barista faruk ya ci gaba da cewa ina so ka faɗa min a game da aikinsu waye ya sa su suka tsaya ma jawahir dan ɗazu take wata irin magana ta ce min wai ta gani ba irin su barista faruk ba ne ban da irin halayyarsu girgiza kai ya ce kamar yadda na faɗa maka Banda masaniya a kai sai dai gaskiya barista musin yana karɓar cin hanci in dai har zai tsaya ma mutum a matsayin lauya sannan akwai wata rana da na zo zan kawo mishi wasu files a lokacin yana tsaye a gaban ofis ɗin shi da alama buɗewa zai yi aka kira shi a waya naji yana magana yana cewa kar su damu shi zai karbi karar ya tsaya mata sannan za a tura mishi 5 million a bar mishi aikin a hannun shi ya san yadda zai yi komai ko da ya juya ya ganni duk sai ya canja fuska Allah sarki wannan kenan ni ma barin canja fuska sai an juma kuma huta lafiya mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za kaya nan dai anan zan dakata mu hada littafi na gaban kawai don jin da za kaya Na kuɗin Salma, kuma huta lafiya.